والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alkan mu da haɗuwa a wannan majalisi na tafsirin Alƙur'ani daga masallacin Bilal bin Rabah a kofar marusa da ke birnin Katsina. a wannan yammaci wanda shi ne yammacin goma ga watan ramadan 1447 wanda ya daidai da ranar 27 ga watan a february 2026 wannan ne majalisi na tara a jerin majalisar da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka kuma daga majalisar namu daga cikin suratul arab in ba a manta ba a jiya ayar ƙarshe da muka fassara shi ne inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard tabbas ubangijinku shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wanda ya halicci sammai ya kuma halicci ƙasai duka fi sittati ayyam gaba ɗaya ya halicce su ne a yini shida inda Allah ya halicci ƙasa a yini biyu sannan kuma ya halicci sama a yini biyu sannan kuma ya zo ya halicci ya fitar da abubuwan da suke cikin ƙasa na arziki su ma a yini biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annaba Adam a matsayin abu na ƙarshe wanda ya halitta ranar juma'a bayan sallar la'asar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun mastawa al'arshi sannan Allah ya daidaita akan al'arshi Allah ya daidaita akan al'arshi wanda al'arshi kamar yadda muka yi bayani ita ce halitta mafi girma ba wata halitta wacce ke kusa da girman al'arshi a cikin dukkan abin da Allah ya halitta ba wanda zai iya kwatanta girman al'arshi sai Allah maɗaukakin sarki wannan ayat tana nuna cewa Allah yana sama Allah yana sama ya daidaita daidaito wanda ya dace da shi yana kuma ko'ina da iliminsa har nan tafsirin nan da muke Allah yana tare da mu iliminsa yi gushin lailan nahar dare yana rufa rana dare yana rufa rana ya turbo hadisan shi shine dare yana neman yana dare yana rufa yini afwan yi gushin lailan nahar dare yana rufa yini ya tsurbu hasisan kowanne yana neman kowanne saboda haka idan yini ya zo sai gaba ɗaya dare ya tafi idan kuma ya zamanto cewa idan kuma ya zamanto cewa dare ya zo to sai yini ya tafi shi ne ma'anar ya tsurbu hasisan ko shamsa wal wani wal bijimu musaffaratin bi amri da rana da wata da kuma taurari dukkan su ababen morewa ne suna tafiya da umarnin Allah saboda aka yi Allah ya so su tsage su lallace su zama ba ta existing Allah zai shi ne ce izar sama'un shakat izar sama'un fatsarat in sama ta tsage in sama ta ce shi kenan wa izar kawakibun tasarat saboda haka su ma taurarin akwai lokacin da za su watsi ina fatan mun gane saboda haka dukkansu akwai iya adadin da Allah ya musu shi yasa ya ce musakharatin bi amri ala lahul khalqu halitta ga Allah take shi kadai yake halitta shi kadai ne yake yin halitta ba wanda yake halitta kowa ya yadda Allah ne yake halitta akwai abubuwa na sufofi wanda Allah yana iya haduwa da bayansa a sunan abin kawai kamar yanzu Allah yana gani kuma yan adam muna gani amma ganin mu ba irin ganin Allah bane amma akwai sufofin da suke akwai siffofin da suke ba wanda yake haduwa da wannan siffa ba wanda yake da irinta in ba Allah an ce wani mai tafsiri a gidan ɗaya daga cikin sarakunan arewa sai ce sai zo yana yin fassara sai ya ce babu sarki sai Allah sifa da haska ce mai hattara ne hattara akwai sarki amma mahalicci ne bawo <laughs> ina ba ta kun gane ce babu sarki sai Allah suka ce hattara dai hattara dai a gyara fassara akwai sarki mahalicci ne babu to kaga saboda sunan sarki Allah yana yana da wannan sifar kuma a yan adam ma ko wanda suke da shi amma kaga shi siffa halitta siffa ce wacce take ta Allah kawai shi yasa daga cikin abubuwan da ya kafa hujja da su wajen shi ya cancanta abota masa ya ce afa man ya kulku kamar la kulku yanzu wanda yake yin halitta zai yi daidai da wanda baya yin halitta ba zai taba yin daidai ba ina fatan mun gane yana yawan kafa hujja da halitta saboda ya keɓanta da su ita am khuliqu min gani shay'in An humul khaliqun shin ba wanda ya halitta su ne su kan da ake bautawa An humul khaliqun ko kuma su ne suka halitta wani ana ce masa muqaddima wa natija ilimin mantiki saboda haka idan ka yadda ba su suka halicci kansu ba kuma ba su ne masu halitta ba to dole ka gane cewa ba su cancanta abota musu aya ta gaba sai Allah ya ce tabarakallahu rabbul alamin Allah madaukakin sarki alkhairin sa yayi yawa shine ma'anar tabarakallah rabbul alamin shine ubangijin talibai an ce al'alam ana nufin duk wani abu wanda ba Allah wannan shine ma'anar al'alam duk abin da ba Allah ba mala'iku mutane tsinke bishiya wannan shi ake kira alam saboda haka Allah madaukakin sarki shine ubangijin kowa da kowa Allah ya ba mu da كلا يشهده ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ألا ادعوا ربكم تضرعا كرا أبنجزوا كفروا أبنجزوا تضرعا kuna masu kaskantar da kai izuwa gare shi kuna masu nuna cewa ku ba kowan komai bane wa kufiyatan sannan idan za ku kira ubangiji ku kira shi a hankali kan ku daga murya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wasu suna roƙon ubangiji suna daga murya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da su irbau ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba ku ba wai kuna kiran al'asan ba ne kurma wala ga'iban ba kuma kuna kiran wanda baya nan ba ne saboda haka wanda yake nan din da kuke kira yana kusa wai za su salaka ibadi ni? Wai za su salaka ibadi ni fa ni ƙorin أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني إذا باينا suka tambaye ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi game da ni ka ce musu ina nan kusa ku ji da ina amsa addu'ar mai addu'a in yi kira yanzu kaula lokacin da ta zo ta kawo ƙaran mijinta cewa bayan sun sha ya aure ta tun tana bujurwa tsufa ya zo mata sai mata zihari ya haramta ta a kan shi na na'isha ta ce lokacin da ta kawo ƙarar take ga a nan sosalam ita da take kusa ma da inda a nausar sarbe yake ba ta jin maganar mata. amma kawai ce Allah ya saukar da aya kan sami Allah qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah إن الله سميع بصير أنا إذا تنا قصد عن النبي صلى الله عليه وسلم باتا جن مجانا saboda yadda take magana a hankali amma shi Allah daga can saman sama sai da ya shi ne ce ƙarsa na Allah wa kawai lalace ka fi zaujiya Allah ya ji maganar matar da take gaya maka matsalar ta ita da mijinta Allah ya sauta hawara kuma Allah ya ji abin da ka faɗa ya ji abin da ka faɗa shi ne ma'anar Allah ya ta hawara kuma ma'ana ji abin da ka faɗa muhawarar ku ji ya ji wata shaki yi nan ba ma wajen ka take kawo ƙara ba tana kawo ƙara ne wajen Allah inna Allah sami'un Allah mai tsananin ji ne basir kuma mai tsananin gani ne komai yana gani ina fatan mun fahimta a nan gurin Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana ladubba daga cikin ladubban addu'a mana idan mutum zai yi addu'a yala ɗan matso kaɗan fili nan da yawa a dan matso saboda wanda suke waje so samu su shigo rana ta fara zuwa ina fatan mun gane saboda haka Allah ya faɗa mana wasu daga cikin ladubba na wanda yake su a amsa masa addu'a na ɗaya tabarru'a mutum ya kaskantar da kai ya nuna shi ba kowa ba ne Allah yana son irin wannan ka nuna kai ba kowa ba ne wa kufiyatan kuma ana so ya zamanto cewa kaya a hankali ba a so ka ɗaga murya shi yasa Allah da yake bayanin zakariya lokacin da yake neman Allah ya ba shi ɗa izina da hu idan an kafiyan ya kira ubangijinsa ne a hankali ina fatan mun gane da yawa wasu suna yin addu'a amma Allah baya amsa da yasa Allah baya amsa shine saboda ba su cika sharuɗan da za a amshi addu'a su ba a hadisi na goma a cikin hadisai guda arba'in da biyu waɗanda imamun nawawi ya tattara su a guri guda Allah subhanahu wa ta'ala a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin Allah annabi sallallahu ya yi mana bayanin yadda abu abu yadda wani mutum yake yin addu'a ya cika sharuɗan addu'a amma bai cika guda ɗaya ba saboda haka ba amsa ba na ɗaya ya ɗaga hannunsa sai ku ƙara shi ya zama na uku bayan biyun nan ya ɗaga hannunsa sama shi ma wannan yana daga cikin sharuɗa da ladibban addu'a saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hayyun sitir. Allah maɗaukakin sarki mai kunya ne sitir mai sitirtawa yana jin kunyar mutum ya ɗaga hannun ya dawo da shi ba komai na biyu na hudu daga cikin shar'an addu'a shi ma akwai shi a cikin wannan hadisi shi ne da ya ɗaga hannun nasa kuma bayan haka ash'asa akbar ya yi butu-butu ya butu-butu ana so ka yi irin wannan in za ka roƙi Allah shi sa za ku ga idan za a je sallar sha da bari ma yi riga ranar arafa Allah yana alfahari in ya ga mutane butu-butu sun fito yana alfahari ga mala'iku to su kuma sai kaga suna yin kwalliya in zai je arafa sai ya canza irani zai je arafa sai ya canza irani saboda a gan shi kai Wani kuma ana so a ganka da kundukon zai ma ba dole bai sannan kuma ya rabu ya rabu shi ma wannan ladabi ne daga cikin ladubba amsa addu'a ya rabu ya rabu ya rabu ya rabu yana daga cikin kalmomin da annabawa suke amfani da shi za su roƙi Allah annabi nuhu wanda shine annabi da farko wanda aka aika rabbi ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا هذا ربي أنفاني ya yi amfani da rab shi ma babanmu annaba adam da suka ci ganyen bishiya da Allah ya hada su ma da rabbana suka yi amfani rabbana qala rabbana zalamna fusana wa in lam lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin annabi ibrahim baban annabawa wanda duk annabawan da aka aiko bayan shi to daga zuriyar kafto sannan kuma shine annabi wanda ya ko kowa daraja bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi mai daraja ta biyu shi ma da zai yi addu'a ya amfani da rabba ina har rabba wai ka je sura ibrahim din akwai su da yawa kawai zakowa zafi ka tafi shafi na biyun ƙarshe ربنا إني أسكنت ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم نعم ربنا لي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أقول يا أيها يا ربنا bayan ya je ya ajiye annabi Ismail shi da mahaifiyarsa Hajara a gurin da ba sai ya yi amfani da rabbana to da ya isa ishaqa kuma mai yasa sake cewa nan ma da ya ƙara amfani da ita الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل نعم نعم يا شيخ na'am nan ma in kai gaba rabbana din ce da kuma rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a kaga rabbana din yayi ta amfani da ita kaga annabi zakariya shi ma da yake neman ɗa shi ma rabbin yi amfani da bai kira allahu ba hmm. bai kira ar-rahman ba rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ina fatan mun gane saboda haka kaga wannan yana nuna maka cewa kalma ce da ake amfani da ita idan za a yi addu'a to kaga sharaɗi na nawa kenan ladabi na nawa kenan na to sai ladabi na gaba shi ne wanda bai cika shi ba sharaɗi ladabi na gaba yana cikin halin tafiya shi ma yana daga cikin wuraren da ake hanka da sai wanda bai cika shi ba shine yana cin haram wannan kuma da yawa shi yake jawowa ake amsa addu'ar mutum in aka ce cin haram wani zai yi zaton sai ya yi sata sannan ya ci haram ba ba ne hanyoyin cin haram da yawa ko aikin gwamnati kake yi idan baka zuwa ana baka albashi shi ma kana cin haram ina fatan mun gane idan kai irin yadda 'yan kasuwanmu da yawa suke yi 'yan kasuwanmu da yawa wasu sun daina sau kaya daga India ko daga china sai dai ya je ya zauna a yi mai yadda zai ci riba da yawa a yi albus shi ma kaga kaci haram hanyoyin cin haram suna da yawa ina fatan mun gane saboda haka ko kuma mutumin da ka san dukiyar shi haram ce ya maka kyauta ka amsa shi ma za ka yi addu'a Allah ba zai amsa ba lokacin muna karatu a madina mukan je daura da yawa wajen manyan malamai na saudiya da yake yawancin malaman saudiya a riyadh city akwai wani malami sheikh abdurrahman bin cikin malami ne mai kaifin hadda mun je karatu wajen shi yake ba mu labari a riyab an yi wani mutum inda ya rukiya sai aljani ya fita kuma ba taɓa samun tasgaro ba ko su ɗaya bai taɓa kaucewa ba wahalar da kawai ya maka rukiya inda ya ma rukiya ko ya muke rukiya aljani zai fita kuma har abada ba zai dawo ba saboda haka har sai da aka fara kokonto ana tunanin akwai wani kulumboto da yake da haka aka tafi da niyya a masa wulaƙanci har da sarkin garin kamar da shi malamin lokacin yana da shekaru 78 a 2010 yake ba mu labari ya rasu shi ma saboda haka yake cewa aka tafi har da sarkin garin aka je za a aka je kawai za a za a mai wulakanci Ya an ka ce wai kai mai sa in dai kai rukiya sai aljani ya fita kuma baya dawowa sai ce ku biyo dama jaki yake hawa ya hau su suka je gonarsa sai ya nuna musu gonarsa ya ce iya abin da ya fito daga gonar nan iya shi kawai nake ci in ci wani iri da wani duk abin da wani mutum ya bani bana hankali saboda gudun shubuha sai suka ce hau jakin ka tafi sun gane ta inda abin ya fito ina fatan mun gane so yanzu mutum da yawa zai yi addu'a Allah ba zai hansa ba saboda bai da tabbas gila wani ya ciwo haram ɗin shi ya zo ya bashi shi kuma ya je ya dafa abinci da ita saboda haka duk mutumin da ya ke san Allah ya amshi addu'a ta to sai ya bu waɗannan ladabban Allah ya ce inna la yuhibbul mawtadi Allah baya son yan ta'adda a wajen addu'a Abin da ake nufi da yan ta'adda su ne waɗanda idan suka tashi yin addu'a za su roƙi abin da sun san baje kamar mutum ya ce addu'a ya ce Allah ya sa ya zama mala'ika kaga wanda ta'addanci ne a addu'a ko mutum ya roƙi Allah Allah ya sa ya zamanto cewa ya zama annabi shi ma wannan ta'addanci ne a addu'a ya wuce gona da iri ko ya roƙi Allah zai sama ke ruwan zinari wannan duk yana daga cikin ɗan ta'adda ababun addu'a duk abin da ka san ba a yi ko kuma al'adance baya yiwuwa to idan ka faɗa to ka zama ɗan ta'adda saboda haka shi yasa kamar yadda aka rawaito daga Ziyad ibn Mihrab yake cewa naji abani ama maulan lisan ya ji wani ɗansa yana cewa اللهم إني أسألك الجنة ولئيمها واستبرقها ونهو هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذتني بالله من شر كثير وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا yana cewa ya Allah ina san aljanna da ni'imominta da lu'ulu'un da yake cikinta ya Allah ina neman tsari daga wuta da sarƙoƙin da suke ciki da ƙuƙuman da suke ciki duk ina neman tsari shi ne ce wannan ta ne a addu'a kawai ka ce ya Allah ina neman tsari da wuta da abin da zai kusantar da ni zuwa wuta ya Allah ina roƙon aljanna ina kuma roƙon ka yassare min aikin da zan yi shiga aljanna ya haka ya isa ta'adi ne wannan addu'a ina fatan mun gani. yana kuma daga cikin addu'a in mutum ya roƙa Allah ya bashi akasin haka in dai ya san ya yi addu'a to ya kawwala wa Allah komai saboda wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun akwai abin da yin aka baka sharri ne zai zaman maka sai Allah ya hana ka abubuwa da yawa idan ka gani Allah ya maka alkaili wani abin ba za ka gane cewa ba alkaili ba ne in ka roƙi Allah ya canza ma in ya canza ma ba shi ya san alkaili an ce wai wani sarki ne suka je dauji da bawan shi aka yanke masa kunne saboda haka sai bawan ya ce masa Allah ya ta alheri shi sarkin ya fusata ya za a yi a yanke wa mutum kunne kuma ya zama alheri saboda haka sai ya kama bawan ya daure shi da ya daure shi sai ya zamanto cewa wata rana sun sake fita da wasu da wasu yaran shi sai matsafa suka zo sai suka kwashe yaran shi kuma da suka gan shi da yankakken kunne suka ce ba sa son mutumin da yake da na kwasu saboda aka suka ƙyale shi ba su ɗauke shi ba saboda aka sai ya fito da bawan nan nashi daga ɗaure sai ce to yanzu na gane magana ka tabbas wancan kunnen da aka yanke mun alheri to amma kai kuma menene alherin da yake cikin daure ka da nai sai ce ni kuma alherin da yake cikin daure ne da kai shine inda wannan fitar da muka yi ta biyu tare da ni muka fita to ni ma da hadda ba yi kaki da ni saboda ga shi ma alheri ne da ka daure so ala kulli hal sai Allah subhanahu wataala ce wallahu alamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani amma ku ba ku sani ba saboda kamar da Ibnu Qayyim ya faɗa yace idan ka fahimci wannan ayar da Allah ya faɗa a suratul baqara yace wa ta an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum da yawa za ku ki ba ma shine alkhairi gare ku da yawa kuma za ku so abu shine sharri a gare ku yace idan ka fahimci wannan to za ka iya gane cewa zai iya yiwuwa ta wani abu da kake farin ciki wannan far abin da kake farin ciki hanyar cuta ta zo maka za ta iya yiwuwa ta hanyar da ka ga wani abu wanda ragai-ragai matsala ne a gare ka sai kuma wani alkhairi sai shigo maka yau haka tana faruwa so yana daga cikin ladibban addu'a idan kai addu'a kai addu'a Allah ya baka sabanin abin da ka roƙa ka sallama wa Allah sai Allah ya ce ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها kada ku yi barna a bayan ƙasa Alawar sun yi bayanai mabambanta amma dai daga cikin bayanai waɗanda za su fito da tafsirin ayar shine duk wani abu da aka gyara in ka zo ka zama sababin ɓata shi to ka shiga cikin wannan ayar wani ya zo ya gyara wani abu amma ka zo ka rusa ko kana gwamna an yi wata doka wacce za ta hana baɗala sai ka zo kai kuma sai ka rusa ta ko ka mata kwaskwarima ko kuma wani abu da ka gani wanda wani ya assasa na alkhairi sai ka yadda za ka rusa shi don ba sai bai yana daga cikin walatu sujudu fil ba da isra'iya Allah ya sake maimaita ya ce wad'uhu khawfan ku dinga bauta wa Allah khawfan kuna masu tsoron ukubashi wa tsama'an kuma kuna fatan rahama Allah haka ake so mutum ya tsaya a tsakiya kada ya zamanto cewa koyaushe yana cikin kuka baya kakar rahama Allah mutum ana so ya zauna a tsakati ba a so kuma kullum mutum ya zama <laughs> yana siririta ina fatan mun gane a ba shi wata falala wacce zai ga dimmi da kafa da ya yi duk da ya ba shi da matsala wani shehi makocinmu yake cewa duk wanda na ƙara kallo jiya na zo cewa yake ƙara gani duk wanda ya shi ɗari ka to idan ya auri mata hudu ya saki hudu ya ƙara auren wasu ya ce ba fata ake yi ba to duk mata yan aljannai sannan surukan shi su ma gaba ɗaya su yan aljannai kaga yanzu wannan ai ba magana kofar wata ma to yanzu ka san idan ka ba mutum yakka gaba ɗaya dangin mata sun zama yan aljanna ba sai ka aura mai ba ma kaga wannan ji yana daga cikin shiririta da kuma rashin fahimtar wannan aya Allah ya ce wad'uhu khaufan wa tama'an mana ko kuna ibada ma to ku dinga bautawa Allah khaufan kuna masu tsoron Allah azabar Allah kuna masu sake rahama Allah to ina kuma bai zama shiriri ta kawai a baka kai abin da ka ga dama saboda Allah mu ce maka aljanna inna rahmatallahi qaribun min al-musi rahama Allah tana kusa ga waɗanda suke kyautatawa waɗanda suke bautawa Allah inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana bada kariya ga waɗanda suke sun imani saboda haka Allah madaukakin sarki zai yi wahala ba zai ma yiwu ba ka bauta masa ya maka kwarjini ka girmama shi ka ki saba masa kuma kai ma baka ga Allah ya maka irin waɗannan abubuwa wa huwa allazi wa huwa allazi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idza أقلت سحابا ثقالا فقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون Allah yana bayani akan kudurarsa abubuwa da musamman da yadda ya kira ya ƙasa da yawa Allah subhanahu wataala yana yawan maimaita shi a gurare da yawa ba don wani abu ba illa saboda hakan ya sa ka gane mai sauƙi ne a gare shi ya raya matattu wannan kamar yadda nake ce muku dalili ne na hankali Allah yana yawan amfani da dalili na hankali ba don wani abu illa saboda kawai Allah subhanahu wataala ko akwai waɗanda ba su ambara su yadda da nasu shi ba amma aka gaya maka dalili na hankali to sai ka yadda kamar yadda muka kawo rannan wasu mutane ba su yadda akwai Allah ba suka ce za su yi muƙabala da Abu Hanifa akan cewa ba wani Allah abu hanifa ya san ya jawo masa ayoyi ba yadda ba kawai da ike yana da kwakwalwa kawai suna zuwa kawai suka gan shi ya shiga zurfin tunani yana ta tunani suka ce mai kake tunawa ne sai ce wata wani katon jirgin ruwan ne ya taso daga dajila taso daga babban kogi shi kadai kuma ga kaya makil a cikin shi yanzu ma shi shi kaɗai ya tawo har ga shi ma kayan masu sun suna a sayi ka ce kaya buwa ne ba yanzu ya za a ce katon girgiro shi kaɗai ya taso shi kaɗai da kaya kuma har yanzu inda ke bukata sai ya ce to mi wani abun mamaki ya ce zuwa duniya da take karkadawa a yi dare a yi rana a yi zafi a yi sanyi kun ce ba ba kowa ba wanda yake juya ta ita kadai take harkokinta domin wani abin mamaki don jirgi kwara ɗaya ya yi tafiya shi shi kadai wasu daga nan suka dawo su ce za sa Allah subhanahu wataala a gurare da yawa yake amfani da dalili na hankali saboda akwai mutanen da ayoyi ba sa musu amfani kuma tukunin ayatu wannan zuru an ƙaunin la yu'minun ayoyi da kuma wa'azuzzuka ba su amfani ga da wasu imani ba so da ka matsayin mutum na mai wa'azi a lokuta da yawa a wurare da yawa dole sai ka yi amfani sai ka koyi kula da dalili na hankali saboda in ba haka ba wasu za su kada na'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa huwa alladhi yursilu riyaha bushra a wata kira'an nushra hmm. Allah shine wanda yake aiko iska domin ta zama mai bishara bayyana yadda rahmati domin ita wannan iskar ta zo kafin rahama Allah ta zo abinda ake nufi da rahama a nan gurin ana nufin ruwa kafin ruwan sama ya zo sai Allah ya aiko da ruwa hatta iza kallar sahaba har ita wannan iskar ita wannan iskar wacce Allah subhanahu ta’ala zai koro har idan ya zamanto cewa ita wannan iskar ta zamanto cewa ta ɗauki ta yada ta ɗauki girgije wanda wannan girgijen yake ɗauke da ruwa su sukunahu sai mu shayar da shi wannan ruwan sai mu shayar da shi ne baladin mai sai mu shi wannan girgijen ya ta ɗauki wannan girgijen sai mu shayar da shi ga ƙasar da ta zamanto ta mutu an zanna da hilma sai mu saukar da ruwa a karjina da yi kullum samara sai mu fitar da dukkan nau'in yayin tattuwa arama a suratun rum allahu lalai yusurar الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء هكذا الله الذي يرسل الرياح Allah shi ne wanda yake aiko da iska, fatu siru sahaba, idan kuma wannan iska sai ta koro ta yada ta barbaza girgice sai Allah kuma ya faɗaɗa shi a cikin sama sai a samu sai sai gaba kuma Allah ya so ya an samar da ruwa fa'iza a saba jini فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يخرجون هم فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلفين انظر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير to da aka kaga anan gurin Allah subhanahu wataala yayi bayani cewa idan ya zamanto cewa wannan girgija shi wannan girgija kamar yadda Allah subhanahu wataala idan ruwa ya sako daga cikin shi sai ga mutane suna murna shine izahum yastabshiru suna murna suna jin daɗi da kuma sun yanke kauna sai ce fanzur ila asari rahmatillah hmm. ka gani kaga wannan yake nuna cewa rahama a nan da rahama a can duka suna magana a kan ruwan sama ka duba ka ga yadda Allah yake raya ƙasa bayan ta mutu wannan yana nuna cewa wanda ya wannan zai iya raya mutu kuma ko ala kulli shay'in qadir mai iko ne a kan kuma shi sai ce ta tazakkarun Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haka ne ba don wani abu ba illa saboda wa'atu ku gane cewa Allah mai iko ne a kanku والبلد الطيب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه هكذا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا نعم كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله يتشي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب قريب من kyau من nagarta يخرج نباته بإذن ربه zai fitar da yayin itatuwan sa bi izni ne da mafi ubangiji wallazi khabuta amma wanda ya lallace dauɗa, dauda yi datti ya zama lalatacce la yakhruju illa sun kuma fitar da abu ne kyau wasu malaman sun ce a nan gurin Allah yana buga misali ne akan yadda zuciyar momini take da kuma zuciyar kafiri ko shi zuciyar mumini zuciya ce mai kyau zuciya ce mai kyau saboda haka ba abin da take fitarwa sai abu mai kyau zuciyar munafiki ko kafiri zuciya ce wacce take cike da dauɗa na haka in za ta fitar da wani abu ma shi ma zai zama mara kyau Allah ya ce ka zalika nusriful kamar yadda ka gani haka muke jujjuya ayoyi amma da kaumin yashkurun da waɗanda za su gode wa Allah da arsala لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الله يتي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه تبت mun aiki kuma ila ƙaunihi da zuwa mutane faƙala ya ƙaunin budurwa faƙala ya ƙauni ubudullah sai ce ya ku mutane na ku bautawa Allah malakun min ilahi ne gaibu ba ku da wani ba wanda ya cancanta ku bautawa in ba shi ba inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ni na ce muku azaba ina ji muku tsoron azaba ta wani ne mai girma annabi nuhu shine annabi na farko da aka aika zuwa ga mutane saboda shi annabi adam ba manzo bane annabi lokacin shi duk mutane suna kan fida kowa yana bauta wa Allah an ce tsakanin da ibn abbas ya fada tsakanin annabi nuhu da annaba adam ƙarni goma shekara nawa kenan na shekara dubu bayan annaba adam da wasu annabawa sun shuɗe akwai mutanen kirki waɗanda suke masu nagarta saboda haka sai ya zamanto cewa sai aka yi hotunansu da aka yi hotunansu bayan nan kawai da wasu generation ɗin suka zo sai suka ce iyayen kutun da suka yi hotunan waɗannan to suna bauta musu Sau da aka ku bauta musu shi ne aka fara bautar kuma duk waɗannan sunayen daga ji an jero a suratu asalin asalinsu bayan allah na gari wa ƙalura ta zo وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونفرا وعند سنة ينقم أكاني أما أسلا سمت عن الكركيني ودا دا سواعا دا يغوث دا يعوق ونفرا تكون سمت عن الكركيني سوى ذلك ku duba ku ga irin yadda annabawa suke amfani da lafazi mai kyau idan za su kira mutanensu Allah ya yi sura sukutun da guda wacce ya kira ta suratunu an makaranta farkon ta muji أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم نعم قال يا قوم إني لكم نذير مبين نعم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه تشركون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أقع النبلوغ annabi nuhu da ya zo cikin kalmomi masu sauki masu laushi ya ce don mutane ni mai gargaɗi ne zuwa gare ku bauta wa Allah ba wani sarki wanda ya cancanta a bauta masa shi idan kuka bauta masa zai gafarta muku zunubanku zai jinkirta ajal zai jinkirta muku ku ci gaba da zama har zuwa wani lokaci ka duba kalmomi masu laushi masu sauƙi amma su barkanci ne suka ce mu je ƙwala rabbi in ƙalar mara'u mu dawo sura mata asali قال الملأ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين سكتي كينو والله أسرق الشمتة سكتينا لنراك في ضلال مبين ولو فقط كامنا على كيبة الشين وانا شيني قلب الحقائق قلب الحقائق a juya abin da yake daidai A ga yanzu makareci ne mai gaskiya mai gaskiya kuma shi ne makareci mabarnaci ne mabarnaci ne ya zamanto cewa adal ne wani ya ce wai za a ga mutane idan wani ya saci gumin dawa ko ya saci wani abu ko ya saci wa za a bi shi a kashe shi ya ce amma kuma suna bayan waɗanda suke sata da biro suna tsara musu ko ba haka ba ne in ya ba ka kuɗi kai ka san ba kuɗinsa ba ne za ka tsara mai kamar adda amma ga wanda ya saci dubu goma an bi shi an kashe shi kaga wannan talbul haƙa kenan kuma haka yake faruwa da yawa wasu da muke zaune da su mun san a kuɗinsu akwai haram in ba haram ba ne duka amma kullum kana mai addu'a kana tsara mai yanzu da wani zai zo ya taci waya kuma ta dubu ɗari sai a bi shi ila ma a aika da shi lahira akwai wanda kuma ya taci miliyan dubu kuna kwana tare da shi ila ma ya baka labari ina fatan mun gane irin wannan kalbul haƙa'iƙin an daɗe ana yin shi shi kuma da yake manzo ne mai hankali saurara masa ne laisa bi dalala qala ya qaumi laisa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin kaga shi rama ya ce ku ne batattu mutanen banza ba masu bautar yahuda da yahusa da nasara sai ce ni ba batacce bane kawai dai ni rasulun ne min rabbil alamin a suratul shu'ara suka ce a nu'minu ba a karar awwalun ya za mu bi ka bayan duk waɗanda kuke tare da su ƙasƙantattun mutane sai ce a wa ma'ana da bi qaidil mu'min shi ba zan kore su ba in hisabuhum illa ala rabbi lauta tashurun hisabun su da kidaya ayyukan su yana kan ubangiji na. saboda haka ba nan ba aiki na bai haka a hud yace ba na roƙon ku wani abu ni ban ce muku ni mala'ika ne. suka ce kai nuhu Kadi jadarta na fa aktarta na. Mm. nuhu ka ji ji yi jayayya da mu ka ja da mu mun faɗa mu ka faɗa ne kad jadarta na fa aktarta na. me kamata a yi kawai kina bi mata iduna kawai ka zo da azaba da kake ba da labari mana yace ani ah, ai ba hannuna take ba inna ma kun bi illahu idan Allah ya so shi zai zo muku da shi wa ma antum bi mujri amma fa ku sani ku ba za ku iya gajiyar da Allah ba in Allah ya zo da ita ba za ku iya komai ba saboda aka shi ta yace wala yanfukum nusi in aradtu an amsaha lakum din nasiha da na muku in nayi nufin ma yi nasiha ba za ku ji ta ba shi yasa a nan gurin kuma sai annabi nuhu yace musu uballighukum risalati uballighukum rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun aw ajibtum aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون يجب أبلغكم رسالات ربي أينا شيني in isar muku da sakon da ubangiji na ya bani wa an sabu lakum in muku nasiha kuma ya kamata ku sani wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba game da Allah saboda ni ana mun wahayi ku kuma ba a muku wahayi aw ajibtum ko dai ku abin da ya hana ku imani kuna jin mamaki ne an ja'aku zikrun min rabbikum saboda ga wa'azi ya zo daga ku ala rajulin minkum daga wani mutum daga cikin ku ne yanzu ya ku dai yake muku wahayi don ku ji tsoron Allah wala Allah ku turhamu saboda ba mamaki ki mu duk bayan annabi Nuhu ya musu wannan din ya ba hanyoyi da zai musu wa'azi duka amma suka ta shi alaramma ci gaba daga inda ka tsaya suratul Nuh قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا يا الله نا كرا متانينا نايم يمسو عزيزي دجرا نايم يمسو عزيزي يني درانا فلم يبدهم دعائي إلا فرارا abin دواء wa'azina ya ƙara musu illa tiraran sai dai su gudu وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأفروا واستكبروا استكبارا وما إيانا سكتا بينا مسوى عزيما سكتا إن ياتن ستوشو كنوز سكتا شاتفا تريتي rufe آونا سوى لكل kasta jawabi kuma na gaya masa na ce su roƙi gafarar ubangijinsu saboda shi mai yawan gafara ne idan suna yin haka Allah zai dinga zuwa musu ruwa daga sama amma duk sun ƙi saboda haka suka ƙaryata shi suka ƙiyanta da abin da annabi nuhu ya faɗa saboda haka Allah ya umarce shi yi kwale-kwale gobe insha allahu idan mun zo darasi za mu ji irin yadda Allah ya hallakar da mutanen annabi da kuma kistar adawa waɗanda su ne suke biyo bayan shi Allah ya ba mu da ci kai wannan ba ki tsawo ba kafin tambaya assalamu alaikum kafin a raba gadon mahaifiyar sai muka yi shawarar cewa mun amince mun ban wa kanwar wani kaso na dukiya shin mun iya yin haka za ku iya yin haka amma da sharɗin ya zama ku duka ba da gani in akwai ɗan ƙarami to ba za ku iya yin haka bayan wannan ƙanwar ta ku in akwai wani ƙanin ko ƙanwar wanda shi ma bai balaga ba to ba za ku iya yin haka na ko ta tambaya akwai mutane jiya waɗanda suka tambayi littafin matakan tarbiyyar yara a musulunci jiya ba samu ba yau za a iya samun shi a waje insha Allah sannan na biyu akwai wanda ma kudubar da aka yi ta juma'a ɗazu ita ma akan tarbiyyar yara ne akwai wanda sun tambayi littafin su ma dai duka za su iya samun shi zuciya ba su sun neme shi ba su samu shi ne sanarwar da aka ce min yayi insha Allah na gode sannan na biyu akwai karatu da za a yi wa mata jibi ranar lahadi a wannan masallacin shi ma akan matakan tarbiyyar yara a musulunci jibi ranar lahadi su kowa sai kokari ya kawo matar shi karfe goma na sati insha Allah ta'ala kuma waɗanda suka zo da wurma akwai wani adadi na littafin da ake tsarai za a ba su kyauta insha Allah. Ya da aka na? oke ta na akwai wata tambayar waye kuma tsara sai ka ɗaga muryarka a samu ne ya isa mu ji abin da ya fada sosai wai hanya a cikin kabari eh, ne haɗari amma shi bi hanyar ayatali ba ba kowa a ya e eh, za a iya yin hanya a kabari mana ai ya fi da ta ka kabarar a ce a ware guri wanda yake hanya ne haka ya kamata Allah ya ba mu da cewa ina da kamar lokacinmu ya cika waye daga hannun wajen su na sani ba saura minti biyar ai ban musu ake maka wani musu ba su gobe shi ai ba a yi kawa ɗaya an ana ɗauka a na ya halatta yawa mutum salatul ghaib ba amma a wani wuri gaskiya asalin salatul ghaib ana yi wa wanda ba a yi wa sallah ba wannan shi ne asali Allah ya ba mu da cewa sana a tunanin duniya hasana fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد